صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na yamma kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wannan gabatar da muna dauke da shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dume su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci kistoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 26 ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma ga watan biyu awal na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 116 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan satumban shekara ta 1907 kasar new zealand da ke gabacin australia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila mulkin mallaka turawa dai sun fara zuwa new zealand ne tun shekara ta 1769 sannan kuma shekarun da suka biyo baya turawan suka fara yin hijira zuwa kasar new zealand amma 'yan asalin kasar waɗanda ake kira da maori sun kulla tsakanin tsakaninsu da turawan kan cewa turawa waɗanda suka fara sa kafar su a kasar ba za su bari sauran turawa waɗanda suke zuwa su mamaye kasar ba amma saba wannan alkawali da turawan suka yi ya sanya kabilar maori suka shiga yaƙi da turawa a shekara ta 1840 har zuwa 1870 sai dai da ƙarshe mutanen ƙasar ta new zealand sun samu 'yancin kai a rana irin ta yau shekara ta 1907 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sa gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan satumban shekara ta 2013 'yan ta'adda a ƙasar syria su kashe maya nasir da rahoton tashar press tv a ƙasar syria maya nasir dai ya rasu sanadiyar harin da 'yan ta'adda su kai a inda hussein murtada ɗan rahoton tashar al'alam da suke yin aiki tare a lokacin shi kuma ya samu raunuka dukansu dai 'yan ta'adda ne suka buɗe musu wutar bindiga bisa masanar da suke da ita akan cewa waɗannan 'yan jarida suna bayar da sahihi rahoto ne daga ƙasar ta syria da ke fallasa irin barnar da 'yan ta'adda suke tafkawa a ƙasar tare da goyon bayan wasu ƙasashen turai da na larabawa da nufin kifar da gwamnatin bashar asad wanda baya ɗasawa da su kuma a lokaci guda yana mara baya ga kungiyar gwagwarmaya na falisdinawa masu fafatakar kwatar 'yancin su daga mamayar yahudawan isra'ila kamar kuma tashar talabijin din take mara baya ga kungiyar hezbollah ta kasar labanan da kuma kawancen da take yi da kasar iran wanda kuma waɗannan su ne abubuwan da suka sanya turawa da wasu 'yan koransu daga cikin kasashen larabawa suka shiga takun saka da bashar al-assad an haifi ma nasar ne a ranar 30 ga watan yuli shekara ta 1979 a kasar syria sannan ya kammala karatun jami'a a birnin new york na kasar amurka yana ike tashar talabijin ta press tv ta kasar iran a matsayin dan rahoto daga syria kuma yan ta'adda sun kashe shi ne a daidai lokacin da yake cikin aiko da rahoto daga kasar ta syria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

labaran duniya da farko ga kanunsu. an yi tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugabannin kasashen iran da rasha kan rikicin yankin karabakh falasinawa sun jinjina wa afirka ta kudu saboda ɗauke musu bizar shiga a ƙasarta. china ta mayarwa da amurka martani akan kakabawa kamfanoninta masu hulɗa da iran takunkumi yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun an yi tattaunawa ta wayar tarhuwa tsakanin shugabannin kasashen iran da rasha dangane da yankin karabakh shugabannin kasashen na iran ibrahim ra'isi da na rasha vladimir putin sun tattauna halin da ake ciki a yankin karabakh da ke tsakanin kasashen azerbaijan da armenia tare da yin kira da warware matsala ta hanyar diflomasiya fadar gwamnatin rasha kremlin ta ce bangarorin biyu sun mayar da hankali ne akan yin amfani da hanyoyin diflomasiya domin ganin an warware saɓanin da kasashen biyu suke da shi a cikin kwanakin banan ne dai aka yi fada tsakanin sojojin azerbaijan da kungiyoyin armenia masu dauke da makamai a yankin na harabakh a wani gefen fadar gwamnatin kasar ta rasha ta ce shugaban kasar da takwaransa na iran sun kuma tattauna batun kasantuwar iran memba a cikin kungiyar brics da hanyoyin da za a aiki da su domin ganin cewa ta taka gagarumar rawa a cikin tayan. ƙungiyoyi da ƙasashen musulmi suna yin allah wadai da wulakanta alkur'ani mai girma da aka sake yi a ƙasar netherlands ƙungiyar ƙasashen musulmi ta fitar da wani bayani da a ciki ta da maimaita cin zarafin alkur'ani mai girma da aka yi a birnin hague na kasar netherlands ƙungiyar ta ƙasashen musulmi mai mambobi 57 ta yi kira ga gwamnatin netherlands da ta dauki matakin hana wannan irin cin zarafin da ake wa alkur'ani mai girma domin hakan yana ƙarƙashin nuna ƙyayya ce ta addini wannan dai ba shine karan farko ba da ake kona alkur'ani mai girma ko ya ga takardunsa a bakin ofishin jakadancin ƙasar turki a cikin wasu ƙasashen turai a ranar 31 ga watan yuli ƙungiyar ƙasashen musulmi ta yi taron gaggawa inda ta tattauna batun cin zarafin alkur'ani mai girma a cikin ƙasashen na turai ita ma ƙasar masar ta fitar da bayani na yin tar da abin da ya faru a birnin hague wanda shugaban wata kungiyar masu adawa da musulunci ya jagoranta ma'aikata harkokin wajen masar ta ce abin da aka yi zai iya jawo mai da martani mai tsanani kuma yana ƙara yawaita masu adawa da kirjinin musulunci da musulmi a turai to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran falasɗinawa sun jinjina wa afirka ta kudu saboda ɗauke musu bizar shiga cikin ƙasar a wata sanarwa da kungiyar hamas ta fita ta yi jinjina ga gwamnatin afirka ta kudu saboda matakin da ta dauka na daukewa masu fasfo din izinin shiga cikin kasar wato biza sanarwar ta kungiyar hamas ta bayyana abin da ya faru da cewa sako ne na nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kuma kira ga sauran kasashen duniya da su bi sawun afirka ta kudu domin kalubalantar halayyar nuna wariya ta haramtacciyar kasar isra'ila akan al'ummar falasdino a gefe ɗaya firaministan gwamnatin kware-kware falasdino riya da almaliki ya yi maraba da matakin na afirka ta kudu tare da bayyana shi a matsayin na tarihi gwamnatin afirka ta kudu dai ta ce daga ranar 18 ga watan nan na satumba ne aka ɗauke wa dukkanin masu ɗauke da fasfo ɗin falasdino neman izinin shiga cikin ƙasar wato biza matakin da yana ƙarƙashin siyasar gwamnatin afirka ta kudu ne na goyon bayan gwagwarma al'ummar falasɗino da nuna adawa da tsarin wariya na haramtacciyar ƙasar isra'ila china ta mayarwa da amurka martani akan ƙaƙaba wa kamfanoninta masu hulɗa da irin takunkumi ma'aikatar kasuwanci ta china ta fitar da sanarwa da a ciki ta nuna kin amincewa da yadda amurka ta shigar da sunayen wasu kamfanoni da kuma wasu ɗaiɗaikun mutanenta a cikin jerin waɗanda ta kakaba wa takunkumi saboda zargin suna da alhaka da shirin iran na kera jiragen yaƙi marasa matuƙi da kuma wasu jiragen sama na yaƙi ma'aikatar kasuwanci ta ƙasar china ta ce bata amince da wannan irin matakin ba har ila yau china ta ce mataki irin wannan da amurka take dauka yana kawo cika a harkokin kasuwanci a duniya da kuma yin kafar angolo ga da hadar cinikayya tsakanin kasashe a wani sashe na sanarwar china ta kira amurka da ta gaggauta janye wannan matakin da babu adalci a cikinsa domin china za ta ɗauki matakan da suka dace na kare manufofinta da haƙoƙinta to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan matakin da ƙasar afirka ta kudu ta ɗauka, na wa duk wani fadas ne wanda yake ɗauke da wato fasfot din fadas inu dauke masa biza domin shiga cikin kasar wato ta bai inawa damar shiga cikin ƙasar ba tare da sai sun buƙaci biza daga kowane ofishin jakadancin ta ba akwai na a duniya za kuwa mu kawo muku wannan shirin ne cikin bangarori biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda ɓangaren farko na shirin zai gudana. alaƙa tsakanin al'ummar afirka ta kudu baƙaƙen fata da falasinawa ta samo asali ne daga tare da suka yi a kan gwagwarmayar neman 'yanci daga salon mulkin danniya na nuna wariya da dukkaninsu suka fuskanta wannan tarayya a kan gwagwarmaya ta fito fili a cikin wani shahararren zance na jagoran gwagwarmayar afirka ta kudu wanda ya jagoranci kasar zuwa ga 'yanci nelson mandela da bayan kawo ƙarshen tsarin wariya a wani jawabi da ya bayyana cewa muna da cikakkiyar masaniyar cewa 'yancin da muka samu yana da tawaya ba tare da 'yancin falasinawa ba shekaru biyu bayan rasuwar nelson mandela iyalansa sun aike wa da al'ummar falasɗinu saƙo wanda ya kunshi cewa ruhin nelson mandela yana tare da gwagwarmayar da kuke yi ta neman 'yanci kuma ma nuna goyon bayan falasɗinu wanda ba zai takaita a cikin maganganu na fatar baki ba wani abu ne da ya zama wajibi a ganshi aikace a ƙasa zai kasance ne ta hanyar daina sayan duk wasu kayayyaki da haramtaccen ƙasar isra'ila take kerawa da janye duk wani jari da aka zuba a falasɗino da ke ƙarƙashin mamaya da kuma ƙaƙaba musu takunkumai daga cikin alamomin nuna goyon bayan palestino ma'aikace da afirka ta kudu take yi shine matakan da ta ɗauka a yanzu na baiwa duk wani mai ɗauke da fasfo ɗin inu dama ya shiga cikin ƙasarta ba tare da sai ya nemo biza a ɗaya daga cikin ofisoshin jakadancin ta ba daga ranar 18 ga watan satumba ɗin nan da aka fara aiki da wannan sabon tsarin duk wani ne da ya je filin saukar jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa da iyakokin ƙasa na afirka ta kudu to an kyale shi ya shiga cikin wannan ƙasa kuma yana da haƙƙi ya kwanaki cas 'yan wato wata uku kenan a jere ba tare da ya karɓi biza daga wani ofishin jakadancin wannan ƙasa ba a wata kasida da tabith amura ya rubuta a shafin tashar talbijin ɗin almayari na bayyana cewa wannan matakin na afirka ta kudu ya zo ne a daidai lokacin da wasu kasashen larabawa suke mayar da batun falasɗinu baya da daidaita su da sauran batutuwa na siyasa wato ta goma shin da batun falasɗinu da haƙoƙin falasɗawa yake da shi a baya a tsakanin gwamnatocin larabawa yanzu ya samu koma baya matuka abin da ya fi haka muni shine da wadda wasu wato yadda wasu ƙasashen na larabawa suke rige geniya wajen kulla alaƙa da haramtacce ƙasar isra'ila nesa da kula da duk wasu haƙoƙin al'ummar falasɗinu duk da cewa ƙasashen da suka kulla alaƙa da haramtacce ƙasar isra'ila suna riya cewa za su kare haƙoƙin falasɗinu amma abin da yake faruwa a ƙasa akasin haka ne daga lokacin da aka kulle jejena nan wadda aka ba wa suna ta abraham wacce danganta ta ne da annabi ibrahim a tsakanin haramtaccen ƙasar isra'ila da haɗaɗɗiyar daular laraba da bahrain babu wani sauƙi ko rangwame da falasɗina suka gani na azabtar da su da kuma kashe su da 'yan sahiyoniya suke yi har yanzu nan fa yankin gaza yana ƙarƙashin killacewa da takura da takunkumai tun daga shekara ta 2006 su ƙasashen da suka ƙulla yarjejeniya da haramtaccen ƙasar isra'ila ba su yi wani abu ba domin ɗaukewa inawan gaza takunkumi hatta masunta da suke sana'ar kamun kifi domin su rayu su ciyar da iyalansu a gaɓar ruwan gada ba a sakar musu mara ba domin sayi sana'ar su daga lokaci zuwa lokaci hamtacciyar ƙasar isra'ila na kai musu har-hare ko kuma mata ta sake kora su baya ta ce kada su shigo wani wuri balle su yi su ɗin da za su kama kifi bugu da ƙari hatta a yankin yammacin kogin jordan da anan ne ake da gwamnatin kwarai-kwarai ta falasɗinu kuma wai take iko da shi haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta daina cin zarafin al'umma falasɗinu ba duk lokacin da 'yan sahaniya suka shaki iska sai su kutsa cikin sansanonin 'yan gudun hijira a jenin ko arafa da sauran garuruwan falasɗinawa domin kashe wadda suka ga dama su kuma kame samarin falasɗinawa su yi awon gaba da su babu abin da ya sauya a ƙasa ƙarƙashin yarjejeniyar da wasu ƙasashen larabawa suka kulla da haramtacciyar ƙasar isra'ila to a cikin yanayi irin wannan ne da ƙasar afirka ta kudu ta ɗauki nata matakin na sake nuna goyon bayanta ga al'ummar falasɗinu da gwagwarmayarsu ta cire musu bizar shiga cikin ƙasarta na tsawon kwanaki casa'in alaƙar da ke tsakanin afirka ta kudu da falasɗinu ba ta takaita a cikin kamanceceniyar yanayi da ɓangarorin biyu suka samu kansu a ciki ba na tsarin nuna wariya a baya wato dangane da afirka ta kudu kenan wanda har yanzu falasɗinawa suke ƙarƙashinsa da akwai musayar da ake yi ta ziyara tsakanin jami'an ɓangarorin biyu don haka wannan matakin na ɗauke wa falasɗinawa biza ya zo ne a ƙarƙashin siyasa ta bai ɗaya wacce afirka ta kudu take aiki da ita akan falasɗinu da falasɗinawa kuma akasin matakan da wasu ƙasashen larabawa suke ɗauka na kusanta haramtacciyar ƙasar isra'ila da mayar da haƙoƙin falasɗinawa kuma baya afirka ta kudu tana ƙara kusanta falasɗinawa ne da taimaka musu a fafatukar da suke yi sannan kuma tana sake nesanta kanta da haramtacciyar kasar isra'ila yin waiwaye zuwa baya zai nuna mana zurfin alaƙa take a tsakanin tsarin biyu na nuna wariya na haramtacciyar kasar isra'ila da kuma afirka ta kudu a ƙarƙashin turawa sun rika aiki tare domin ƙarfafa junansu wajen danna al'ummun da suke zalunta a falasɗinu da kuma waƙaƙen fatar afirka hatta a fagen nukiliya wato makaman nukiliya ƙasashen biyu sun yi aiki tare a lokacin rasuwar nelson mandela da jana'izarsa da aka yi a ranar tara ga watan disamba na shekara ta 2013 shugabannin gwamnatoci da ƙasashe 70 na duniya ne suka halatta amma daga haramtacciyar ƙasar isra'ila shugabanta da firaministan ta sheman feroz da kuma benjamin netanyahu ba su je ba netanyahu ya ce wai tafiyar zuwa jana'izar ta yi tsada don haka ba zai je ba shi kuma sheman feroz ya ce yana fama da rashin lafiya sai dai duk duniya ta san cewa ba shi ne dalili ba mandela ba irin mutanensu ba ne domin shi 'yantacce ne wanda yake kira da 'yantar da falasɗinu daga mamaya sun kuma sanda matsayarsa na tsawon lokacin rayuwarsa akan sukar da yake yi wa 'yan mamaya ko'ina suke musamman ma dai haramtaccen kasar isra'ila dalili na biyu kuwa da suka hana 'yan sahiyoniya zuwa wannan jana'izar ta mandela na farkonsu shine haushinsu da al'umma afirka ta kudu suke ji musamman baƙaƙen fata saboda taimakon da 'yan sahiyoniya suka rika yi wa mulkin wariya na tsirarun farare bakin haure da suka danne da zaluntar baƙaƙen fata a afirka ta kudu na biyu shine ci gaba da mulkin wariya akan al'ummar falasɗinu da 'yan sahiyoniya suke yi wanda al'ummar afirka ta kudu suke allah wadai da shi kuma daga lokaci zuwa lokaci akan ga al'ummar afirka ta kudun kan fito kan titi su yi zanga-zanga ta nuna goyon bayan su ga al'ummar falasɗin da kuma yin tar da zaluncin haramtacciyar ƙasar isra'ila waɗannan sun dalilan da suka hana 'yan sahayoniya zuwa jana'izar mandela da hakan sa suka yi asara a siyasance domin wani gagarumin abu ne mai muhimmanci da ya faru a duniya falasɗinawa kuwa da dukkanin wakilansu sun halarci jana'izar mandela wannan ma wani karin dalili ne akan zurfin alakar da yake tsakanin afirka ta kudu da kuma al'ummar falasɗinu to ma sauraro za mu dasa aya a nan domin shirin namu muna da takaitaccen lokaci sai a biyo mu zuwa shiri na gaba inda za mu dasa daga inda muka tsaya kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet wwwtv 1ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci

da Allah Ubangiji a shirinmu na yau za mu shiga cikin darasi na 26. Za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet idan aka leka shi, kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A cikin shirin namu na yau da Allah Ubangiji za a ji cewa Muhammadu ya kama hanya zuwa ofishin gidan waya domin aikewa da wasu littafai zuwa ga kawunsa da ke zaune a ƙasar Japan. wanda ya san cewa mutum ne da yake da matukar son karanta littattafai musamman littattafai na tarihi saboda haka muhammad ya sayi irin waɗannan littattafai domin aikewa kawunsa da ke can zaune ƙasar japan domin ta kaya tsakanin muhammadu da kuma ma'aikatan ofishin gidan waya sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. ببخشید کی حکوری؟ بسته دوری پستی نه ایکی و تا گیرن من دارم اینا دا به کجا؟ زوا اینا شما می فرستید. کی زکا ایکا من فرستم. نی زن ایکا این ونن ژاپن قصر ژاپن چه چیزی؟ menene kitab littafi se uku seta guda uku lutfan do Allah bas ka buɗe kitab ha littafai Pocket. Envelope. مخصوص نه مسمم ما میگذاریم مو منا سکاوا کی یوشی آن میرسد ونچن زی ایسا پست گیرن ویا پست عادی hanyar aikewa da saƙon gidan waya ta yau da kullum. poste pishtaz. Hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri. Ba. Da. Ba das. Bayan. Se hafte. Makonni uku. Cetur. Yaya. Kamtar Ƙasa da. Da ruz. kwanaki goma. Adrese inja. Adireshin nan. Benevisid. Ka rubuta. man. Tabbas. wannan ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم بسته را به کجا میفرستید؟ آن را به ژاپن میفرستم چه چیزی در این بسته است؟ سه تا کتاب لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میگذاریم این کتاب ها کی به ژاپن میرسد؟ با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز با پست عادی با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد با پست پیشتاز چطور با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس رو اینجا بنویسید بله حتما تو da انجی دادن منن شی da ni abdullahi salihu katsina na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a tarbe mu a mako na gaba. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na ayatollah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matsnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. da masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam da muke kawo muku mun tsaya inda alayhi salam ya aiki mutane uku daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen talha da zubair da kuma umul mu'minina aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don shawo kansu su dawo daga manufofinsu ta yakarsa amma sun ƙi sauraron su wannan ya faru a daidai lokacin da iya bar zikar kenan da ke cikin ƙasar iraki ya nufi birnin basra na kudancin ƙasar ta iraki inda aka yi yakin jamal a lokacin da ya isa birnin basra ya yi ƙoƙarin sasantawa da su ya yi duk abin da zai iya yi don kada a yi yaƙi a zubar da jini ya kuma ɗauki matakai da dama don ganin ba a zubar da jini ba kamar yadda ya saba malaman tarihi sun bayyana cewa lokacin da rundunonin biyu suka haɗu a wani wuri a wajen birnin basra imam ali salam ya aika a kira masa zubair da talha su haɗu a tsakiyar rundunonin guda biyu wasu malaman tarihi sun bayyana cewa imam ali salam ya haɗu da talha da zubair a tsakiyar rundunonin guda biyu har sai da suka kusanci juna inda wuyoyin dawakansu suka saba wa juna wato sun zo kusa da juna sosai sai imam ali salam ya ce masu hakika kun tara makamai da dawaki da kuma mayaka idan don allah ne kuka tara su kuma kuna da uzuri na yin haka to ku ji tsoron allah kada ku kasance kamar wadda ta warware zarenta bayan tukka ya zama warwarar sai talha ya ce masa ka ingiza mutane kan usman sai imam ali salam ya karanta masa wannan ayan wacce take cewa a ranar da allah yake cika masu sakamakonsu tabbatacce kuma suna sanin cewa lallai allah shine gaskiya bayyananna ya talha kana neman jinin usman daga wajena allah ya tsine wa makasan usman sai ya juya zuwa zubair ya ce shin zubair za ka tuna wata rana ka wuce ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce maka sai ka yaƙe shi kana mai zaluntansa sai zubair ya ce lalle hakika na tuna da na tuna da ban yi wannan tafiyar ba wallahi ba zan yaƙe ka ba har abada sai imam ali salam ya koma wajen rudunarsa ya faɗa masu cewa amma zubairu ya yi mani alkawali tsakaninsa da allah ba zai yaƙe ku ba sai zubairu ya koma wajen aisha umul mu'minina ya ce mata ban taɓa ɗaukar wani matsayi ba tun da na yi hankali sai na tabbatar da cewa na san shi sai wannan matsayin da nake kai sai ta ce me kake son yi sai ya ce ina son barin su in tafi sai ɗansa abdullahi ɗan zubair ya ce masa ka tara wa'annan rundunoni biyu sai da suka fara barazana ga juna sannan kana son ka tafi ka bar su ka ji tsoron tutocin aliyu dan abi talib salam kenan kaga cewa mayakansa gwaraza ne suke rike da su sai zubair ya ce na rantse akan cewa ba zan yaƙe shi ba sai abdullahi ya ce masa ka yi kafarar rantsuwanka ka yaƙe shi sai ya kira wani bawansa mai suna makhul ya ce ya intar da shi daga ƙarshe dai imam ali salam ya umarci wani mutum daga kabilar abdulkais ya je a tsakanin rundunonin biyu ya ɗaga alkur'ani mai girma ya kira su zuwa haɗin kai sai mutumin ya tashi ya ɗaga alkur'ani mai girma a tsakanin rundunonin biyu yana cewa ina kiran ku zuwa ga abin da yake cikinsa wato alkur'ani ina kiran ku ga barin rarraba ku tuna da ni'mar da allah ya yi muku a cikin haɗin kai da kiyaye jama'a a nan sai aka yi masa ruwan kibau har sai da ya shahada sai mutanen rundunar imam ali salam suka ɗauki gawarsa suka kai wa imam ali salam da ya ganshi sai ya ce ya ubangiji ka shaida sai suka sake yin ruwan kibau suka kashe wani a nan ma ya ce ya ubangiji ka shaida sannan suka yi ruwan kibau kan mutum na uku mai suna abdullahi dan badil dan waraka alhuza'i shi ma ya shahada sai dan uwansa abdulrahman ya zo da gawarsa gaban imam ali salam sai ya sake cewa ya ubangiji ka shaida sannan ya ce to wannan ne lokacin duka to wannan ne lokacin duka yana nufin yaƙi to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan nan za mu dasa aya a cikin shirmu na sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to a shirin na yau za mu leƙa tarayyar najeriya inda hukumar dakile cutuka masu yaduwa ta ƙasar ncdc ta bayyana cewa akalla mutum 453 ne suka rasa rayukansu sanadin cutar mashako nau'in diphtheria bayan sake bularta a ƙasar a cikin shirin kuma za mu ji yadda wannan cutar take da ma hanyoyin kare kai daga kamuwa da ita Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To a Najeriya hukumar dakile cutuka masu yaduwa ta kasar NCDC ta bayyana cewa akalla mutum 453 ne suka rasa rayukansu sanadin cutar mashako nau'in diphtheria da dama daga cikin waɗanda cutar ta kashe yara ne ƙanana kamar yadda alƙaloman da hukumomi suka fitar ranar lahadi 24 ga watan satumban 2023 suka nuna ncdc ta ƙara da cewar kashi 80 na waɗanda suka kamu da cutar mutane ne da ba su yi rigakafin ta ba hukumomi a ƙasar sun ce suna ɗaukar matakan rigakafi domin daƙile bazuwar cutar ta mashako cutar mashakon ta diphtheria tana haifar da wahalar numfashi da matsala a zuciya musamman tsakanin yaran da ke fama da wata larura mai hatsari hukumomin lafiya a najeriya sun tabbatar da kamuwar mutum 7,202 daga cikin 11,587 da aka yi zargin sun kamu da cutar daga watan satumban bara cutar dai ta fi yaduwa ne a arewacin najeriya musamman jihar kano hukumar ta ce matsalar ta fi kamari a jihar kano inda aka tabbatar da cewa mutane fiye da dubu shida sun kamu da cutar hukumar ta ncdc ta ja hankalin iyaye su tabbatar an yi wa yayan 'ya'yansu rigakafi kuma a kai duk wanda ake zargin ya kamu da cutar asibiti cikin gaggawa cutar dai na ci gaba da yaduwa kamar wutar daji inda yanzu haka ta bazu a cikin kananan hukumomi ɗari da biyar to domin jin yadda wannan cutar take shirin na lafiya sai da kula ya tattauna mana da Dr. Musa Muhammad Bello na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a Najeriya ga kuma karin bayanin da ya yi. To ƙarin bayanin da shi ne kamar yadda ka faɗa an fara samun waɗannan marasa lafiya wanda cuta ce da suka kama ƙananan yara kuma kusan tun ƙarshe-ƙarshen shekara da ta wuce muka fara ganin alamu kuma aka faɗa hukumomin da alhaki ya rataya a su domin bincikawa. Wato a zuwa yanzu an ci gaba da samu a asibitoci daban-daban kuma a hukumar lafiya ta jiha ta fito da hanyoyi na kariya da kuma gurare da ake tura wa'annan marasa lafiya a kwamitin da yake kula da cututtuka masu yaduwa na katta kwana wato epidemic preparedness committee ya fara aiki gadan-gadan kuma ana bi ana a kano inda masu rashin lafiyar nan take akwai an tanadi guranin da ake ajiye su a babban asibitin murtala na jihar kano da kuma munan asibitin malam kano na koyarwa ana ba su kulawa wanda kuma suka kamu jikinsu bai tsanani sosai ba akwai irin kula da ake ba su a gidaje daban-daban. Mm-hmm. a dokta kamar ita mice ce wannan cutar ta mashako kuma difteriya ya take ne? ga eh, wannan cuta ta mashako ko diphtheria da turanci wato cuta ce wanda wasu kwayoyin halitta na bacteria suke jawo ta kuma cuta ce da ake ɗauka ta iska a wajen bangaren tari atishawa da shaurinsu idan yaro ya kamu tana sarke makogoro tana jawo zazzabi mai zafi da tari da atishawa wani lokacin ita yi tsanani yaro ya kasa numfashi a cutar kwayoyin cuta na halitta na bacteria su suke yada ta a to kuma binciken kimiyya ya nuna da lokacin da yaro ya kamu to ko da an bada magani wannan kwayoyin cuta sun mutu akwai wani burbushin sinadari na jikin wayannan kwayoyi da yake zama a jikin makogoron yaro wanda zai rika sa a ah, taruwan majina da kumburi wani lokacin hanyar numfashi ta toshe mafi yawanci a shi ne yake jawo illa har a iya rasa rai idan yaro ya kasa numfashi. Kamar riya ne za a gane cewa yaro ya kamu da ita wannan cutar ta mashako. Alamomin suna da yawa amma na farko farko da yawanci akwai zazzabi a inda aka ga yaro yana zazzabi mai zafi akwai tari a musamman tari ko da an sha maganin tari ya ke warkewa a bayan zazzabin wasu lokacin da kuma atishawa haka to wayannan duka alamomi ne to amma dai ita mafi mahimmanci shine yana zuwa da zazzabi ne zafi mm. ko akwai hanyoyi haka da take yaduwa ma'ana ya take yaduwa ne haka eh tana yaduwa ta iska ne in aka samu yaro wanda ya kamu da akwai kwayoyin cuta a hancinsa ko makogoro to duk lokacin da tari ko atishawa ya fito da shi idan akwai yara a kusa da shi yan kasa da shekara biyar a musamman waɗanda ba musu allurar rigakafi ba su akwai haɗarin yiwuwar kamuwa da wannan ciwo ma'ana dai yara su ne suka fi haɗarin kamuwa da cutar yara ne kusan suka fi haɗarin kamuwa gaskiya yawanci 'yan ƙasa da shekara biyar shekara shida a wanda ya ƙasa. Mm, ko akwai wani abu da yake janyo ta haka? eh to dama dai cutar an an san da ita a shekara da shekaru an shawo kanta ne a dalilin watakila hoɓɓasa da aka yi na allurar rigakafi da ake wa yara domin akwai allurar rigakafi da ake wa yara na kariya daga wannan a to yanzu dai a kimiyyance abin da muke tunani ya jawo a sake dawowa wannan cuta shine a shekara ɗaya ko biyu baya da aka yi annobar eh, covid-19 ko ciwon ah, corona ah, an samu lokuta da aka rika yin kulle ah, ba a fita ko ina to a wayannan lokutan yanayin yin allurar zazzabi ga yaranmu ya yi kasa matuka to tunda kuma ba a samu aka yi allura sosai yadda ya kamata ba garkuwar jikin yara ya zama cewar ya yi kasa saboda haka a dama cututtuka wanda allurar zazzabi ke karewa in an samu irin wannan wato gibi na wannan lokaci to wani ba isa ba za a samu bullar irin wa'annan cututtuka sun sake dawowa a dalilin haka. Amma dai ana warkewa haka akwai magunguna kenan? Akwai magunguna da ake ba wanda suka kamu kuma dai an zo asibiti da wuri misali da ganin alama ana ba da allurai da kuma magunguna kuma ana warkewa mafi yawanci wanda suka kamu suna warkewa dan ne daga cikin wanda a idan musamman ba zuwa asibiti da ba ko ta yi mummunan kamu ana iya rasa rai. Mm, to da ƙarshe dakta waɗanne hanyoyin kariya kuma da shawarwari haka. to shawarwarin da a kullum abin da muke faɗa mutane shine na farko yana da kyau yara a yi musu allurar rigakafi alluran nan da ake zuwa asibiti sau biyar a cikin shekara ɗayan farko na yaro yana da matukar muhimmanci a yi sannan na biyu kuma a harkar tsaftar muhalli da tsaftar sannan kuma a rika kula duk lokacin da aka ga yaro yana nuna wasu alamu na zazzabi ko garzaya a zuwa asibiti domin a bincika a tabbatar da me yake damun yaro a bashi magani. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Tumarila masu saurare da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu dr musa muhammad bello na asibitin malam aminu kano da jami'ar bayero ta kano a sashen kula da lafiyar al'umma wanda kuma yana ɗaya daga cikin masu magana game da halin da ake ciki game da bullar ta mashako a jihar kano ta najeriya a nan kuma ni hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya ga madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu a wannan makon inda muke sharhin su sannan mu je ra'ayin masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. To da masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da ziyara aiki wanda shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya kai kasar China ziyara irinsa ta farko tun shekara ta 2004. A cikin wannan mako ne dai shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya kai ziyara aiki irinsa ta farko tun shekara ta 2004 zuwa kasar China. to tun kafin kasar ta shiga yaƙi a shekara ta 2014 a ziyarar da shugaban ƙasar china xi jinping ya bayyana cewa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a hali yanzu ta zama ta musamman menene shugaban ƙasar ta china yake nufi da wannan kalmar kuma gaskiya ne wannan wata dama ce ga ƙasar syria ta samun mafita a cikin dabaibayin da ƙasashen yamma suka yi mata ko kuma dai alkawali ne kawai mai dogon zango to da farko dai muna iya cewa ƙasar siriya ƙasa ce wacce a inda take a duniya tana zaune ne a wani wuri mai muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya ta yadda duk wata ƙasa wacce za ta zuba jari a cikin ƙasar tana iya samun riba mai yawa don matsayin da ƙasar siriya take da shi a yankin haka muna iya cewa ƙasar china tana iya amfana da wannan damar don amfanin kanta da kuma amfanar kasar ta syria a jawabin da ya gabatar bayan rattaba hannu kan yarjeniyoyi tsakanin kasashen biyu shugaban kasar china xi jinping ya yi kira ga kasashen da suka dora wa kasar syria takunkuman tattalin arziki na kuma bangare guda da su daukewa kasar takunkuman da suka dora mata ya kuma yi maraba da mai da hulɗa jakadancin da kasashen laraba suka yi da kasar syria har ila yau yana fatan za a fara sake gina kasar syria bayan yaƙe-yaƙe da kuma girgiza ƙasa mafi muni wacce ta faɗawa ƙasar a farkon wannan shekarar a wani bangare na jawabin nasa shugaba zai ya ce ƙasar china a shirye take ta taimaka ƙasar syria ko ta ina daga ciki har da yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar ƙasashe da dama dai suna hulɗa da ƙasar china irin hulɗar amfanar juna ne tun shekara ta 2016 kuma yawan ƙasashen suna ƙaruwa. daidai lokacin da ƙasar china take hulɗa da ƙasashen duniya bisa asasin haɗin kai don amfanin ɓangarorin biyu ƙasa amurka da mafi yawan ƙasashen yamma suna hulɗa da wa'annan ƙasashe ne don riban da su kaɗai za su samu ko kuma maslahar su ce kawai a gaban su ba maslahar ƙasashen da suke hulɗa da su ba wannan tsarin ta shafi hatta ƙasashen da suka kasance ƙawayen amurka a duniya ƙasar china ta san cewa idan ta gina hulɗarta da kasashen duniya kan neman maslahar ta kadai kamar yadda amurka take yi to za ta fuskanci matsaloli nan gaba da haka tsarin amfanar juna yana da kyau kuma daga ƙarshe kowane bangare zai sami rabonsa a hulɗa tsakanin ƙasashen china da kowace ƙasa a duniya tsarin da ƙasar china take bi wajen hulɗa da ƙasashen duniya ba zai jawo matsalolin siyasa da kuma ta tsaro tsakaninta da wa'annan ƙasashe ba saboda kowace ƙasa tana amfana da wata ƙasar don haka za su kare maslaharsu ne gaba ɗaya idan har wata matsala ta taso don haka muna iya cewa yarjejeniyoyin da ƙasashen biyu wato china da kuma syria suka sanya wa hannu a tsakaninsu wata masomiya ce ga ƙasar ta syria ta fidda kanta daga dabaibayin da ƙasashen yamma suka yi mata na takunkuman tattalin arziki masu tsanani daga cikin hadda wacce ake kira takunkuman siza ko kuma kaisar har ila yau sabuwar dangantaka tsakanin kasashen biyu wato china da syria zai ci gaba ne tare da taimakon mai da hulɗar da ƙasar syria ta yi da ƙasashen larabawa da kuma dai ƙoƙarin sulhuntawa da ƙasar turkiya a nan ƙasar china tana iya amfani da ƙasar syria a matsayin ƙasa wacce kayakin china za su iya wucewa cikinta don isa a yankin mediterranean ko kuma dai sauran kasashen turai wato daga kasar iraki inda kasar china take sayan mafi yawan danyen man fetur da take amfani da shi a cikin gida dangane da sake gina kasar syria kuma shugaba si ya ce kasar china za ta taimaka don ganin an sake gina kasar ta syria amma wannan ya dogara da yadda kamfanonin kasar china za su iya kaucewa takunkuman kasashen yamma musamman takunkuman kaisar ko kuma caesar idan za su iya kaucewa wa'annan takunkuman to aikin sake gina kasar syria zai tafi da sauri saboda wasu kamfanonin suna jin tsoron karya takunkuman da kasashen yamma suka ɗora wa ƙasar ta syria saboda su a kasashen na yamma. haka masana dai suna ganin taimakon da ƙasar china za ta ba wa ƙasar syria takaitacce ne idan kamfanonin ƙasar ta china ba za su iya kaucewa takunkuman ƙasashen yamma a kan ƙasar ta syria ba don haka da ƙarshe dai abin fata shine gwamnatin ƙasar amurka da kuma sauran ƙasashen turai su janye takunkuman da suka ɗora a ƙasar ta syria don aikin sake gina ƙasar ya zo da sauƙi. to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. An yi tattaunawa ta wayar tarhuwa tsakanin shugabannin kasashen Iran da Rasha dangane da yankin Karabakh. Shugabannin kasashen na Iran Ibrahim Ra'isi da na Rasha Vladimir Putin sun tattauna halin da ake ciki a yankin Karabakh da ke tsakanin kasashen Azerbaijan da Armenia tare da yin kira da warware matsala ta hanyar diflomasiya. fadar gwamnatin rasha kremlin ta ce bangarorin biyu sun mayar da hankali ne akan yin amfani da hanyoyin diflomasiya domin ganin an warware sabanin da kasashen biyu suke da shi a cikin kwanakin banan ne dai aka yi fada tsakanin sojojin azerbaijan da kungiyoyin armenia masu dauke da makamai a yankin na karabakh a wani gefen fadar gwamnatin kasar ta rasha ta ce shugaban kasar da takwaransa na iran su kuma tattauna batun kasantuwar iran memba a cikin kungiyar brics da hanyoyin da za a aiki da su domin ganin cewa ta taka gagarumar rawa a cikin ta kungiyoyi da ƙasashen musulmi suna yin allah wadai da wulakanta alkur'ani mai girma da aka sake yi a ƙasar netherlands ƙungiyar ƙasashen musulmi ta fitar da wani bayani da a ciki ta tur da maimaita cin zarafin alkur'ani mai girma da aka yi a birnin hague na ƙasar netherland kungiyar ta kasashen musulmi mai mambobi 57 ta yi kira ga gwamnatin netherlands da ta ɗauki matakin hana wannan irin cin zarafin da ake wa alkur'ani mai girma domin hakan yana ƙarƙashin nuna ƙyayya ce ta addini wannan dai ba shine karan farko ba da ake ƙona alkur'ani mai girma ko ya ga takardunsa a bakin ofishin jakarancin ƙasar turkiya a cikin wasu ƙasashen turai a ranar 31 ga watan yuli kungiyar kasashen musulmi ta yi taron gaggawa inda ta tattauna batun cin zarafin alkur'ani mai girma a cikin kasashen na turai ita ma kasan masar ta fitar da bayani na yin tir da abin da ya faru a birnin hague wanda shugaban wata kungiyar masu adawa da musulunci ya jagoranta ma'aikata harkokin wajen masar ta ce abin da aka yi zai iya jawo mai da martani mai tsanani kuma yana ƙara yawaita masu adawa da kirjinin musulunci da musulmi a turai to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran falasɗinawa sun jinjina wa afirka ta kudu saboda ɗauke musu bizar shiga cikin ƙasar a wata sanarwa da ƙungiyar hamas ta fita ta yi jinjina ga gwamnatin afirka ta kudu saboda matakin da ta ɗauka na ɗaukewa masu fasfo ɗin izinin shiga cikin ƙasar wato biza sanarwar ta ƙungiyar hamas ta bayyana abin da ya faru da cewa sako ne na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu ƙungiyar mai musulunci ta hamas ta kuma yi kira ga sauran ƙasashen duniya da su bi sawun afirka ta kudu domin kalubalantar halayyar nuna wariya ta haramtacciyar ƙasar isra'ila akan al'ummar palestino a gefe ɗaya firaministan gwamnatin kware-kware palestino da almarki ya yi maraba da matakin na afirka ta kudu tare da bayyana shi a matsayin na tarihi gwamnatin afirka ta kudu dai ta ce daga ranar 18 ga watan nan na satumba ne aka ɗauke wa dukkanin masu ɗauke da fasfo ɗin palestino neman izinin shiga cikin ƙasar wato biza matakin da yana ƙarƙashin siyasar gwamnatin afirka ta kudu ne na goyon bayan gwagwarma al'ummar falasɗino da nuna adawa da tsarin wariya na haramtacciyar ƙasar isra'ila china ta mayarwa da amurka martani akan ƙaƙaba wa kamfanoninta masu hulɗa da irin takunkumi ma'aikatar kasuwanci ta china ta fitar da sanarwa da a ciki ta nuna kin amincewa da yadda amurka ta shigar da sunayen wasu kamfanoni da kuma wasu ɗaiɗaikun mutanenta a cikin jerin waɗanda ta kakaba wa takunkumi saboda zargin suna da alhaka da shirin iran na kera jiragen yaƙi marasa matuƙi da kuma wasu jiragen sama na yaƙi ma'aikatar kasuwanci ta ƙasar china ta ce ba ta amince da wannan irin matakin ba har ila yau china ta ce mataki irin wannan da amurka ke ɗauka yana kawo cika a harkokin kasuwanci a duniya to madala masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake je mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumudumin su a halin yanzu a madadin do an kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.